fi kitabin masnun yana cikin wani littafi tsararre wanda mala'iku ke kulawa da shi ake tattalinsa na fata an gane wato ƙur'ani a cikin wani littafi wani littafin shi na ke ta a cikin laushin masu da sai aka ta gani maganin littattafai biyu ke na da wannan wanda ke hannunmu wanda Allah ya saukar ta ka ce to wannan ɗin na hannunmu fi kitabin maknun yana cikin wani littafi maknun shi wancan littafin da yake ciki na biyu kenan ko shi ne wanne lauhin mafus ya Allah ce la ya masu illa al-mutahhar ba kowa ke iya zuwa kusa da shi ya taba shi ba wannan qur'ani yake magana ba mai iya zuwa kusa da wancan din illa al-mutahhar sai wasu kan bayi su ne wa mala'iku kamar ƙa'idar laraba suka ce idan damiri ya maimaitu akan abubuwa da aka ambata guda biyu to yana komawa ne zuwa ga akarabu maskuri wanda aka ambata mafi kusanci daga baya an yi maganar ƙur'ani an yi maganar laifin masu da wannan biyan ake nufi ina fata an gani. sai zan to la ya masu hudin na hudin nan to ta laifin masu ba ta ƙura'ani ba ce to mala'iku ne kada ce zuwa kusa da gudun masu taɓa shi balantana wani aljini zai taɓa shi to kenan ba a kan mutane ake magana ba shi sa kan aka ce bi aidi safara kiramin farara to da kan mala'iku ake nufi wanda ke kula da qur'ani amma shi wannan alqur'ani mai girma mustahabi ne abin so ne kar a taba shi sai da tsarki shi ma saboda darajar shi da matsayinsa amma wasu malaman ma na ganin wajibi ne amma wasu na ganin cewa a ba wajibi ba ne saboda yawaitar ƙur'ani a hannunmu da kuma buƙatuwar da muke da shi zuwa gare shi na san karantawa na san haddashi kullum muna tare da shi yana tare da mu kuma ana so mu kasance tare da shi ko da yaushe ba sai lallai azumi ba aka ce sai an wajabta alwala ko za a takura da yawa kuma ana da buƙatar shi yara da manya da mata suna son karanta shi haka ce dole sai kai alwala za a samu mashakka za a samu takura sai malamai suka ce in dai mutum yana da tsarki na wato ba janaba ba zai ya ɗauka akwai ma waɗanda kasa wasu ta yi nisa suka ce ko yana da janaba irin su dawudu zahiri da sauran amma dai magana matsakaiciya da imamun nawawi a cikin attibiyanu fi adabi hamalatul qur'an cewa mustahabi ne yana da kyau mutum zai karanta qur'ani ya zama cikin tsarki da ladabi in san so ne ma ya kalla alƙibla zai fi samun tadabburi da nutsuwa da jin girman qur'ani din amma an bukata ta sa babu ba tsarkin kuma ba shi da alwala zai ya ɗauka ya karanta don girmama ƙur'anin wajibi ne da mutunta shi a zuciya siyarsa da aikace ya san cewa abu ne mai girma kuma shi musulmi mai tsarki ne al-muslimu la yanzu innal mu'mina la yanzu mu'mini baya zama mai jasa zuciya shi mai tsarki ce kafirai ne Allah ya ce innamal mushrikuna najasu a mushrikai ne najasa amma musulmi yana da tsarki zai ya ɗaukar ƙur'ani ya mutunta shi ko da yake ya karanta amma dai yin alwalar mustahabi ne الله تعالى ya samu الله تعالى أعلم نعم آية aya ta 38 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل نعم ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون نعم بسم الله الرحمن الرحيم فآت ذا القربى حقه ما أبوتن كسنتي فباش حقنفا والمسكين ده مسكين وابن السبيل da hanya zalika khairun wannan shi zai fi zama alkhairi lillazina yuriduna wajha Allah ga waɗanda manufarsu fuskar ubangiji wa ulaika humul muflihun kuma waɗannan su ne masu cin nasara masu tsira wannan aya Allah yake fa'ati zal qurba ka bewa ma'abutun kusanci waye ma'abutun kusanci galiban abinda malamai suke fassarawa shine dangi yan uwa makusanta gare ka na jini to sun zama zawil qurba zawil qurba nan kuma zal qurba a matsayin mutum daya akwai zo da za da zi zawi sai zama jam'i ne ko zawatu zawatu na fata an gani idan mata ne kenan maza kuma zawau zawau amma sai zawau adalin ne namiji za a gurin masu yana daga cikin al'asma'ul khamsa a gurin malaman na hauko al'asma'ul khamsa suka ce turfa'u bil alif وتنسب وتجر بالياء تنسب بالالف ان قلنا النسب ان ياتي ذا الا انا مفعول به لي فاتي ذا ذا القربى جاء ذو القربى مررت بذي القربى رايت ذا القربى تعرف شيء مرفوع بال منصوب بالالف لأنه من الأسماء الخمسة قوم جرور بالياء قوم إذنك مرفوع بالواء شين تنصف بالألف وترفع بالواء وتجر بالياء شين الأسماء الخمسة ذو ذا فو ذا أخو ذا أبو ذا حمو معنى شكو معنى ذا بمعنى صاحبه ko ma'aboci ka bai wa ma'abocin kusanci haƙƙinsa da wasu ka ce ana nufin wanda yake da alaƙa ta jini kamar ƙanin mahaifi ɗan uwan mahaifi kenan ɗan uwan mahaifiya a ɗan uwanka na jini wa da ƙani da sauransu li abi ko la'ummi ko shaƙiƙi duk wanda ma'abota kusanci ne a ba su haƙƙinsu domin haƙƙinsu dan an ce haƙƙi abin da ya zama dole ke haƙƙin su abin da ya shafi albir wal ihsan sila kyautatawa da zumunci wannan haƙƙin sa ne a maka zumunci kamar da muka sha bayani wanda Allah ya azurta shi yana yin zumunci to yana ba da haƙƙin makusanta kamar yadda kuma muka sha faɗa cewa akwai masu wayo waɗanda ba sa zumunci wai sai in zakka ta zo sai su rika tambaya a kar makallawa ina da wani ɗan'uwa ko ƙanin mahaifi ko ɗan'uwana uwana yanzu na fitar da zakka zan iya bashi sai mu ce a'a ba za ka bashi ba <clears throat> bai halatta ba ne ya halatta ko ba haka ba ne da me yasa ba za a bashi ba sai mu ce ba ma so a yi wa Allah waye shi dan uwa abin da yake muke asalin zumunci bai da bukatar wace ka ba shi amma idan babu wadata sai ka fitar da zarka irin ko haƙi ta yi noma ko wani abu ‘yan uwa na da bukata to za ka iya baiwa makusanta amma shi asalin ɗan uwa so ake a mishi zumunci aibi ne ma ka dauki zarka ka bashi ba dan ba ta halatta ba asalin wanda ba a ba zarka al-asal wal far'u al-aslu iyaye alfar'u ya'ya da duk wanda yake karkashin ka kamar mata ba a ba su zakka haramun ne in ka yi ma ba ce ba to da su wajibi ne ka kula da su iyayenka amma yan uwa za ka iya ba su in akwai bukatar haka amma ba a so dukiyar ne ka rika dawowa dangi ka rika dawowa gida kar ne da ita zumunci sai ban to na waje ba za su rika samu ba da shi haka ta in akwai bukatar a ba za a iya ba su amma da gwargwado misali in mutanen waje za ka ba su dubu ɗari ɗari su sai ka ba su talatin talatin kar ya wuce hamsin kamar rabi rabi na waje sai ka ba su ɗari ɗari sanda ka sake samun wasu kuɗi su kuma sai ka bi su da zumunci sama da ɗari ɗari ko ba haka ba saboda wannan zumunci ne amma so ake yi amfani da zaka a riƙa zumunci wannan wayo ne sannan wani ma ba zai nuna maka zakka ba ce a ah, kawai zai taimake ka ne a matsayin ɗan uwa to ba taimakon ka yi ba zakka ya baya in ma bai baka ba dole zai ba wani na fata an gane sau da haka mutum ya ce ya bugo irin wannan sai mu ba a ba wa ɗan uwa shi zumunci ake masa amma in ba ka da ƙarfin yi masa zumunci yanzu in ka fitar to ba shi shi kenan ya halatta ba haram ba ne kuma Allah ya ce haƙƙinsa ne a ga nuna zumunci ake a ati dal qurba haqqo to yadda za ka gane makusanci ake nufi na jini Allah ya magana a wata aya wadda ake kira ayatul huquqil ashara ayatul huquq wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bil qurba واليتامى والمساكين والساهب أو الجار ذي القربى والجار الجنب والساهب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وإن دك سنة حج الله يشاء واسع sau da aka akwai makusanci na jini akwai makusanci wanda ba na jini ba <clears throat> kamar makwabta da sauran wannan sai shiga cikin walmiskina. Walmiskina, shi ma ka ba shi haƙinka na sadaka na zakka wabna sabil sai ɗan hanya matafi shi ne ibn sabil shi ma Allah yana yawan ambatan shi saboda tsohon rayuwa kuma za ka iya tsintar kankan haka matafiyi guziri ya ƙare ko a yi sata ko wani abu kuma kai baka saba wannan abun ba kuma watakila da ganinka an san wannan ba mabaraki ba ne amma guziri ne ya ƙare mishi yana so ya ƙarasa ba kudin tafiya babu abinci da ya halatta ya nema irin wannan a kawo daga zakka ko sadaka a basu duk da dai mutane wasu sun ɓata wasu yadda ake zaune ɗina a najeriya wasu sun mai da abin ƙarya da wayo da dabara a cikin dukiyar mutane sun yi tashi shi matafiyi ne zai inda ya muku magana kamar gaske sai kun kanta da shi wani mai muku sata ya gudu ko kuma kun ce mu je a saka a mota ga kudin mota ga kudin abinci sai ya gudu wannan duk wasu ne suka ɓata wasu amma idan an bincika an ga da gaske ne to yana da kyau a taimake shi Allah ne sai a bashi wabin sabi amma mutanen da da ba sa ƙarya tun mutum ya zo a matsayin sa na musulmi ta ni matafiyi ne musulmi ne ni gari ka zan ce guziri ya kare mu shi kenan ko ko magana ƙarya ma ba za a tunani to da musulmi ba ya ƙarya al-muslim la yaqbid musulmi wancan lokacin ba sa ƙarya da kowa yana tsintsini da tsoron ya kai lomar haramun ma a cikin shi <clears throat> na yanzu ne kowa ya ci halar ya ci haram illa man rahim Allah sai wanda Allah ya tsani haram ɗin ma binta ake tana gudu ana ƙure mata gudu wani ma yace ai haram ɗin ma ai sai ɗan gata ma sai kana da hanya in ba ka da hanyar samun haram ɗin ma yanzu Allah ba ka same ta ba za ka same ta ba to shine wabn sabin. Allah yace zalika khairu wannan shi zai fi zama alkhairi ga waɗanda yuriduna na Allah in dai dan Allah suke nufi lafazin wajha malamai sun mata fassara biyu fassara na farko galiban sukan fassara da wajha Allah fi tawili su ce yardar Allah waɗansu kuma suna ganin akwai inda za a yi tawilin akwai inda ba za a yi tawilin a fassara shi kai tsaye da cewa wata halla fuskar Allah sau da ya tabbata cewa lillahi wata a gurin malaman al'ida lillahi hun har annabi ya roƙi Allah da ita as'aluka bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu as-samawati wal ard hasken fuskar Allah tabaraka wa ta'ala to wasu kuma suka ce a ba yadda ake nufi ba wani lokaci ana nufin zafin Allah aka amfani da wata hukamai da muka ce shai in halikon illa wajha ay illa zatahu jalla wa ya wa yabqa wajhu rabbika sai su ce ai za su zatuhu zatin ka ake nufi ina akwai inda wajhu za ta ɗaukar ma'anar za? akwai inda wajhu kuma za ta dauki ma'anar fuska din hakikatan babu tawili yuriduna wajha Allah suna nufin fuskar Allah wato su nemi yardar Allah kamar da suke fasara ma'ana da in ka nufi Allah da ikhlasi yabon Allah kake so farin cikin ka samu Allah ya yadda kake so ya sa ce ka nufi wajha Allah kamar yadda zaka ji annabi ya ce inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana khalisan waqtiya wajhu babu wani aiki wallahi da Allah zai karba sai wanda Allah aka nufa aka nemi wajhuhu fuskarsa ko zafinsa ko yaddarsa din kamar yadda suke fassara to duk mai neman yardar Allah mai neman fuskar Allah mai neman amincewar Allah yayi yi waɗannan abubuwa dan Allah, yanzu na wata labariya babu jiyarwa. واولئك هم المفلحون كما ودن سوني ما في تن نصر وان ذا في ابدان الله نعم وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله نعم. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وما آتيتم من ربا ذكر ƙari. لكوك باير نوان قاري liyarbo fi don ya samu karuwa a cikin dukiyoyin mutane fala yarbo inda Allah ba zai samu ƙaruwa ba a gurin Allah wa ma ataitu min zakatin amma duk abin da kuka bayar wanda ya shafi zakka turiduna wajha Allah wanda kuna nufin fiskar Allah da ita kun nufi zatin Allah da ita fa'ulaika humul mut'ifun waɗannan su ne waɗanda ubangiji ta Allah yake rubanyawa musu yake ninninka musu asalin kalmar riba a lokacin larabci ana nufin ziyada ƙari to nan ba riba ce nufin irin cikiniki ba ribar fadlo ribar nasi'a da sauransu ba irin ta ake nufi ba suka ce kamar ayan nan ce wala tamnun tastakfir wala tamnun tastakfir karkai alminan minna baiwa kyauta Dan a ƙara maka ma'ana dai kamar yadda aka ce ya halarta mutumin ƙauye ya zo da ‘yar daddawashi da ɗan abin ɗinsa da ɗan barfanansa ya ɗan ƙullo ya zo birni ya ba wa mai gidansa kyauta sai kai da wani ƴar kuka sai da ƴar daddawa na tahoma da ita don ya ji daɗi mai gidan shi kuma ya tashi tafiya shi kuma a nan ninka ya halarta, ko bai halarta ma ya halarta, amma aka ce da annabi kar ya irin wannan saboda bai dace da matsayin irin na kurama masu karanci ba su masu karanci suna yi ne kawai ba don a yawaita musu ba ba don a saka musu ba amma an mutum ya ya halatta to ana duba matsayin annabi ne sallallahu alaihi wasallam aka ce shi kare irin wannan kyautar ya ba da dubu ɗaya don a ba shi dubu biyu ya ba da ɗari biyar don a ba shi dubu ɗaya annabi karka haka wala kam nun tastakfir karka yi kyauta don kana neman a yawaita maka <clears throat> amma mutum ya yi kame da na faɗa ya halatta saboda in mai gidan nasa ya ji daɗi watakila shi ma zai saka mushi da wani abu har ma wasu malamai suke cewa in bai baka sama da abin da ka bashi ba za ka yi turaren ke daɗe ba kamun da dawan nan da barkwanan nan da na zo da shi an da kukan nan da ya faru A ah, to ai <laughs> babu ziyada ni na taso ne daga ƙauye kuma na kashe akalla wajen dubu biyu a cikin wannan kyautar ni kuma na juma na ga gasar sallah ta so akalla na bukatar kamar ɗan dubu ashirin ne ko wani abu amma yanzu ka bani dubu biyu tafi da ita ba ta wuce abin da na kashe to kai ma kuma ya kamata ka fahimta wanda ya zo yi maka wannan ya taso daga ƙauye takanas ta Kano ya kamata ke karanci sai ka kawo wata ɗan dubu hamsin ka ce ga wannan ya kuɗin mota tunda ka fi ƙarfin abu to wannan ya halatta amma aka ce annabi kar yayi sallallahu alaihi wasallam to Allah yake in kuka irin wannan kyautar dan ku nemi ƙarin dukiyar mutane a gurin Allah ba za ku samu lada ba kenan fala yarbu inda Allah wa ma ataytu min riban kenan li yarbu fi amwalin nas fala yarbu inda ko li yarbu fi amwalin nas fala yarbu inda ba zai ƙaru ba ba zai nunku ba a gurin Allah amma in zakka ce kuka bayar dan Allah sadaka dan Allah wannan Allah na ninninka mutane Allah yana alkawarin ninkawa abinda duk ka rena naira goma naira ashirin za ka iya bayarwa iya ƙarfinka kenan Allah zai ninninka ka mun karanta cikin hadisin Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man tasaddaqa bi adali tamra min kasabin tayyibin duk wanda ya yi sadaka da gwargwadon rabin dibino kudi na halak malak na gominsa bayan Allah ya taƙabbalu ha Allah zai karɓa sun mai yoradde fi gidi. ya rika renon wannan ɗan ƙwayar sadaka da ba ta wuce ba hatta ta kuna misalin jabal sai ta zama kamar tsatan dutse a cikin mizani kamar dutse a uhudu kama yoradde a hadukun faluwa kama a hadukun fasila faluwa kamar da kake renan ɗan raƙuminka ɗan jokinka ɗan tsakonka ɗan taurarka, yana ɗan ƙanƙani yana girma yana girma har ya zama ƙato haka Allah yake renan sadakar mutu Sai ka ba da ƙwayar dibino sai ka je ranar kiyama sai ka ga girman sadakar ya kai girma a ce wannan fa ai wannan naira goma da ka ba shi naira ashirin ɗin nan ce ita ce Allah ya rene ta haka sau da iya karfin ka to wannan babu laifi in kuka yi dan Allah Allah zai ninka mata masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim mafi karanci da Allah zai ninka ma ɗari bakwai Allah kuma yana ninkawa sama da haka ga wanda ya ga dama to kada mutum ya rena matukar iya ƙarfin sarki aya ta gaba Allah ya ce الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم يعطيكم نعم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء نعم سبحانه وتعالى عما يشركون الله الذي خلقكم الله سبحانه وتعالى فينا وندي ne wanda sun razaqakum sannan ya zo ya azurta ku sun mayunitukum sannan ya zo ya kashe ku sun mayuhuyikum sannan ya zo ya raya ku halbin shuraka'ikum shin cikin ababen tarayya da kuke tarayya da Allah da su man ya fa'alu min zalikun min shay'in akwai wanda daga cikin wancanin kudinsa da muka faɗa wanda ya muku wani abu a ciki subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata ga Allah kuma Allah ya ɗaukaka amma yushriku ga barin abin da suke tarayya din da shi Allah ya fi ƙarfin tarayya da suke da shi ma'ana wannan aya Allah na cewa shi ne khaliqu awwalan wanda ya kaji halittarka ba wanda ya halitta ka shi ma'ana shi ya yi ka shi ya halitta ka sai abin da kake bauta ba shi ya yi ka ba shi ko shi ya yi ka sana'ar radu'u ne Allah mai azurtawa ne al ko al mai kashewa almuhi kuma mai rayawa kaga su kofi wajen guda hudu sun haɗu alkhaliku khaliqu almumitu almuhi waɗannan su kofi guda hudu duk Allah ne ke yi ba wani abin halitta da ya taɓa da'awar shi yake yi ko ya yi da awatsar ya ce ba zai ma taɓa yi ba alam tara ilal ladhi haja ibrahim fi rabbih an ataahu allah al almulka iz qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala ibrahim fa inna allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghribi fabhita alladhi kafara wancan yi da aure sai ana uhwi wa umit ni ma kashe kashewa ina raya sai ibrahim ya ga wawa ne ba shi da hankali mahaukaci ne wanda dai yace ana uhwi wa umit kuma yace a je gidan kurkuku a fito da mutane ya kashe ɗaya raya ɗaya ya sa aka yanka ɗaya ya ce to wannan kai tashi ka tafi na raya ka sai to wani bai da hankali sai ce to ni na wa Allah yana fito da rana daga gabar ta faɗi yamma sai fito da saka daga yamma ta faɗi gaba fa buhi sallazi kafa anan wanda ya kafir kafa sai kidi mutu Allahu la yahdi alqawma qawm az-zalimin al-muhim ko mutum yayi da awata bai da hankali kare yake bai sai kashe ko yara balantana arziki <clears throat> balantana halitta to Allah yana challenge din duniya da abubuwan da ake bauta wanda ba Allah ba yace Allahu kun ga me wannan suna jalla wa ala allazi khalaqakum shine wanda ya halicce sannan sun mara kun ya zai azirta ku ba ku da komai wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba ba ji ba gani ba ku zo da komai ba kun zo uryanan uratan ba ku da ko kwandala ba ku da ko filifas ubangiji ta ala ya zo ya azurta ku yi muku arziki a nan duniya to sun mai mai tukun zai kashe ku ku mutu a kabarantar da ku sun ma'amata hu fa aqabara hu ya kashe mutum ya kabarantar da shi ma'ana ya kasa a kabari abin ne shi sun ma idza an sharahu sun ma idza an shara sannan in Allah ya ga dama kuma lokacin da ya so zai sa da shi in lokaci sun mai ku sannan zai zo ya tashe ku ya raya ku bayan ya kashe ku wannan kuma dai Allah ya tabbatar zai yi. kuma Allah ba zai karya alkawari ba a cikin abubuwan da kuke bautawa akwai mai yin irin wayancan abubuwa man ya fa'alu min zalikum min shay muka ce Allah babu ba wanda ya isa aikata waɗannan abubuwa guda subhanahu Allah ya tsarkake kanshi da kanshi wata'ala ala ya ɗaukaka ya fi ƙarfin amma ya shirkun abin nan da suke tarayya da shi so da haka da muka sha faɗa a ayoyin bayan babu abin da Allah ya fi tsana irin shirka ka yi ƙoƙari ka san shirka don ka guje mata da hanyoyinta da dabarunta da ƙanananta da manyanta don ka samu ka shiga aljanna ba tare da mutum ya shiga wuta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Ya yace ya ibn adam ya kai dan adam wallahi da za ka zo min da cikin ƙasa law ni bi qurabil ard khataya duk cikin duniya nan zunubai ne thumma laqitani la tushriku bi shay'a fa zo ka haɗu da ni babu shirka la ka bi qurabiha makshara zan iya zo maka da cikin duniyar ni kuma na gafara to da Allah ya san kai kokari shi sabo da kake gani ai ribata ce ta shedan kuma Allah ya san dole za mu saba mishi ko ba za mu saba mishi ma wallahi tallahi dole ne ya san za mu saba mishi shi sa ya bi gafarar ya tanadi rahamar abinda Allah ba ya so ganganci da tunkarar saban gadan gadan da murna da alfahari da saɓan. Allah baya amma idan shi ɗan yari da ya yi ka, ya fi karfin ka to ka tuba zai karɓa. kuma zai share kuma kamar ba ka yi ba fa wala yaka yubaddilu Allah sayyatihi hasanat wa kana Allah ghafurur rahim Allah ya gafarta mana aya ta gaba Allah ya ce. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ظهر الفساد برناتا بينا في البر أثرا والبحر دكوجي bima kasabat aibin nasi saboda abin da hannayen mutane suka tsururuta liyuzeqahum Allah domin ya ɗanɗana musu ba'dal ladhi amilu sashen abin da suka aikata la'allahum yarji'un la'alla ko za su dawo wato daga rakiyar abin da suke waɗansu malamai sun yi wannan aya fassara ɗaya daga cikin fassara da aka yi suka ce zaharar fasad rashin ruwa ya bayyana alfasad wata suka ce almatar ake nufi wato alkahatu aljadar rashin ruwa umma kuma ruwan ya zo to galiban ba mai albarka ba rashin ruwa ya bayyana ilbarri walbahari a ƙauyuka da birane a ƙauyuka da birane albarri suka ce ƙauyuka albahari birane saboda laifuka da mutane suke yi Allah ya musu wannan rashin ruwa ne don su ɗanɗana koɗarsu ko za su dawo su daina ɓarna waɗansu kuma suka ce zahara al-fasad fil barru sarari al-bahru kogi abinda ake ce ma barru bi fatahil kenan ko laraba suka ce akwai ba barru bil fatha akwai birru bil kasra laysa al ko laysa قبل المشرق والمغرب البر بالكسر akwai kuma alburru da damma don haka ce barru bilfataha su sarari inda duk ba ruwa ba sai da rakibu filfilki da'awun laha makulki na lahudi falama na jahun ilalbarri idahun mishirku albarri sarari don damalin ƙasa inda ba kogi ba <clears throat> kishiyarsa shi ne baharu albirru ɗa'a biyayya nagarta zumunci zumunci ma'ana ce mashi birru kamar yadda ake cewa birra baka birra ummuka albarru liwalidaihi mai biyayya da zumunci ga iyayensa ana ce musu barru الأبرار ما سداء ليس البر ليس البر باشيني لا آدى نقرتا كذبا كويك ذوكي صلى أنت ولو وجوهكم قبل المشرق المغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هل يتواك <clears throat> هنا البر لا البر لا وتناجوا بالبر والتقوى بالبر wattaqwa akwai kuma burru ita ce ƙwayar abinci ƙwaya ce mai zaman kanta kamar ka ce dawa alkama to nau'i ce ta alkama burru burru alkama ce mai kyau ƙwaya ce ta abinci ana ce mata burru kamar da ayi mana ta jin hadisai malamai suna cewa fara da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri annabi ya wajabta zakar da kai sa'an min tamrin aw sa'an min kaza aw sa'an min burrin aw sa'an min kaza burru abin da Allah ya hore ma gero masara dawa shinkafa duk burru ne burru alhubub na fata an gane Guda ka canjin ba'un kawai daga fasaha zuwa kasara zuwa gamma fasara ka canja to zaharar fasadu da yau suka ce ana nufin fasadu anan ba ruwan sama ake nufi ba ana nufin kisa da barna da cidinafin da kashe bayan Allah shine alfasadu ana kashe bayan Allah fil barri wal bahari ɗan adam su yi dabbobi masu inji wasu malamai kisa ya bayyana kisan kai da fashi ya bayyana fil barri wal bahari albarro a sarari mutane su albaharu a koge dabbobi su <clears throat> barna ta yi yawa wasu kuma sai suka game ba ci saka dai ba kawai zaharar fasad barna kowace ƙarya cin amana 419 da duk wani abu da ake gani yau lalata iri-iri barna iri-iri tsaraiki iri-iri ya bayyana a ban ƙasa wal bahari ma'ana matsalar ta wuce sararin duniya har cikin kogi ma barnar ba ta bari ba rashin albarkar ta shafa sau da haka ma'ana mutane suna jin babu daɗi suna ganin barna fi yawan kuma Allah yana ɗanɗana musu sashen abin da suka aikata suna ganin wahala <clears throat> suna ganin matsala suna ji a jikinsu suna ganin rashin albarka saboda wannan barnar da yawa kuma Allah ya mana haka ne don mu gyara don mu canja a yuziqahum amilo da Allah ne ko za su dawo ko za su daina kenan wani bala'i in ya samu Allah na yin sa ne a rage don a dawo don a tuba <clears throat> yanzu ko babu wanda yake shakkun barna ta yau sai don to fil riwal ba a birni da ƙauye idan ka tambayi iyaye da kakanni shekara hamsin baya da suka wuce zuwa sama duk barnar da ake yau kusan da yawa ba a santa ba ga iya shekara hamsin da su in suka baka labari shak imam abbas na biyu ke wanda ya rasu na san lokacin da a biyu ke yana huduba yana firi huduba ya ce wallahi sanda ce maganar kafin ya rasu ne ya ce shekara talatin da ta wuce muna yara san da yake magana ce muna yara a garin Kano kakkaf babu wani abu da ake kira karo duk Kano ba karo ko ɗaya ba fulatana na ko ba haushe babu duk Kano babu a unguwanni babu da sunan a bayan gari ko a sabon gari ko a ina ne babu yake daga nan sai aka fara samun irin arnan nan da suke zuwa daga kudu ana ce musu akwata ake cewa masu warin ambi suna karni sai suke zuwa wai suna kama ɗaki to su aka fara sani duk wanda aka yaje gudun su ma to ba ƙaramin lalatacce ba ne a kai ko ba haka wani yanzu ko ba a masa akwatan ba saboda kowa mata zama akwatan yanzu akwatocin da yawa wal'iyatu Ita yace wallahi ya ka fara samun haruwa ba ya ba kula ta nan binta ake yi ta muna binta da jifa ana mamaki sun ta taho sai a jita har sai ta kule ana cewa bakar a sha na ƙona gari wai ta baro gidan iyayenta ana mamaki ta baro gidan iyayenta sai yake yanzu kuma ka kalla abin da yana an fa shay'an tadarijiyan sannu sannu abin na kambama ya tafaqan yana girma yana girma har ma ya zama ruwan dare har ma wanda ba su bar gidan ba ma a gidan ma yi a ce a gidan ma yi a ce wannan karkatowar shekara ɗari fa da ta wuce ana yi maka maganar arba'in hamsin can baya shekara hamsin baya da sun in manya su gaya ashe ba abin mamaki ba ne yanzu in kaga canji daidai da iskar da kake shaƙa ina aka ce wallahi ta canja ta yi daban da irin ta da dole cututtuka su yawo dole barna su yawo rashin albarka ya yawa hasara su yawa saboda barna ta yawa shi kuma Allah baya mantuwa barna na ƙaruwa Allah na sake zare albarkar rayuwa da ɗan kuɗi kaɗan zai wadatar da kai duniyar ma ba ta damu mutane ba ba wanda ya damu da wani katon gida katuwar mota kai ba ma ka sa rai da ita wallahi kawai gani kake ma kawai sai su wahana da wani ba ma harkar ka ba yanzu kwa dan malam shehu wanda bai ma san komai a kuɗi ba ya ƙwalla farin sau sai ya yi wannan kuɗi da rashin gaskiya da cuta da menene da 419 ya ebi kuɗin abokinsa a bashi amana ya cinye a nemi shi a rasa wai dole ku yayi kuɗi sai ya hau irin wasan mata ko bai ma gada ba amma dole sai yayi ya za a duniya ta zama lafiya babu kana'a ba wadatar zuci kowa kuma so yake yi kudi a gare ɗaya a gan shi a ce ya yi kuɗi wani gida ne ake gina haka a ta gidan wani ce duk unguwan nan ba kamar shi abin da yake so a je a faɗa shi to dole barna ta yawa dole rashin albarka yawa malamin sa wazira Allah ya ji shi yana ba da labari yake da noma da ake yi suna yara da matasa da wallahi wallahi mutane in kaga abin da suke noma saboda albarka yace amma yanzu abin da mutane suke nomawa a gari bai kai ya kawo ba manomi ka guda ɗaya guda sai sai siyar da kano wallahi shi shekarar ya noma abin da kano za ka ci shekara guda amma yanzu babu ba albarka wannan duk sakamakon zaharar kasadu filbarri wal bahari barna fa ta bayyana birni da ƙauye sarari da dadi. ko ina da ruwa ba inda ɓanna ba su yawa ba Allah ya ce laifi ƙahun ba a dallazi amilu ubangiji zai ɗanɗana musu ɗan kaɗan ba ba sashe ba duka ba domin da Allah na kama mutane da abin da suke yi to da ba za a ma kwana ba walau yau akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka ala hamin da ba. da dabba ɗaya ba za ta kwana ba laifin da za a yi shi yau kadai inda Allah zai kama mu da shi wala ba za mu kai gobe ba dan ma yanzu azumi ne misali an dan jaraba an dan ajiye makamai an dan rage amma mutum zai ce kai azumi ne da Allah bari azumi ya wuce to laifin da ake na rana ɗaya domin haka ce an ga wata an yi shiga bukukuwan sallah abubuwa sun dawo masu barna sun dawo an saki shaidanin mutane da aljanu abinda za a yi na rana ɗaya kawai wallahi da Allah zai kama mutane da shi to ba wanda zai kwana ma raka ala zahari jam sai dai Allah yana kama su ne kawai ɗan kaɗan wai Allah na son mutu ba ne kawai aya gaba Allah ya ce قل سيروا الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل نعم كان أكثرهم مشركين والسير في الأرض كتير قلت يا أبا الأسا kulle ka duniya ku gani musamman tafiya magabata irin ta da fanzuru ku je ku duba ku ga kaifa yaya ƙarshen waɗanda suka zo kafin ku ya kasance ya fiyuta ɗinsu ta zama ya ƙarshen ake ba su ta zama ba ce kyau ba kamar Allah ya nemi ku wani kuma fa in ba ku yi taka tsantsan ba ba ku tuba ba ba ku gyara ba to ƙarshen ku ba zai kyau ba <clears throat> domin da na gaba kan gazir ruwa Allah ya ce kana asfaruhum mushriki mafi yawancinsu sun kasance mushrikai masu shirka da Allah masu tarayya da Allah masu abubuwan da Allah ba ya so na tarayya a gare shi da haka ba su wanye lafiya ba na'am فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ Fa’aƙin wajen haka libinin ƙayyar, da aka Allah yana kira da sauri, fa’aƙin maza ka tsaye da fuskarka, tunaninka, mafarkinka, libinin ƙayyar ga addinin da yake tsayayye. Wato, kama Allah yana tuwa ne, ai maza maza a jihar, ai maza maza a tuku ba, lokaci da ƙure ba. In ba ka ce, ƙiyama ake nufi, kamar yadda na Allah yana yake faɗa min qabal an ya yau min lamar? da lahu min Allah bayan mutuwar ka ta zo kai kiyamar ka fa ta zo ƙarshe kiyamar ka ta zo ƙarshe to yi maza maza ka jara kafin kai ka mutu mutuwa da kuma ba notice ba ta sanarwa fa kai mu wajen haka al-qayyim amma abin da muka sha faɗa ne cewa in duk duniya ta lalace kai yi kokari ka gyaru yi kokari ka zama mutumin kirki la yadurrukum man zalla idha tadayt wanda ya baka ba zai cutar da kai ba wala tajiru waziratu wizra ukhra wa an lil insani illa ma sa'a wa anna sa'a yahu sawfa yura abin da kai kanta wa kai kokari kawai ka taimaki kanka da kanka ka tsayar da fuskarka ka tsayar da tunaninka ka tsayar da mafarkinka ka tsayar da jikinka ka yi istikama ka daidaita a kan bin Allah min qabala an yi a ya'tiya yawman tun kafin wata rana ta zo la maradda lahu min Allah ba mai iya kautar da ita idan Allah ya ce ta zo daga gare shi la radda laha la ba wanda zai stopin din fai da ita in ta taho ta taho kenan idan Allah ya ce yau za ka tashi ba mai cewa a'a shine la maradda lahu min Allah yawma idhin yasadda'un ay yatafarraqun fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir a ranar mutane kuma suke kasuwa suke rabuwa gida biyu wasu wuta wasu aljanna yasadda'un suke tsagewa gida biyu yasadda'un ay yatafarraqun ranar da mutane ke rabuwa ina mutanen kirki ina mutanen banza shine ma'ana wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idin yatafarraqun yasadda'un duk ma'anar su daya dan aka ce abu ya tasadda yana cecewa kenan yana rabewa ranar za a rabe gida gida yawma idin saddaun ranar suna rabuwa wasu aljanna wasu kuma wuta wal iyazu billah to tun wannan rana ba ta zo ba yi ƙoƙari, ka daidaita yi istiqama ka gyara ka san inda za ka ainihin nufa na Man kafara fa alayhi kufru nan wa man amila an fali anfusihim yanhadu man kafara duk wanda ya kafirce ga maganar ko fa alayhi kufru kafircin sa yana kansa shi ya shafa duk wanda ya kafirce Allah ba ta shafe ka ba ma'ana kama Allah yana cewa kowa ji abin da ya ga dama ya gani wa man amila salihan wanda ku ya aikata aiki na gari fali anfusihim yamhadun ay yumahiduna hadhihi al-a'mal salihah li anfusihim suna shin fada wa kansu wannan aiki na gari ne kansu suka yi li anfusihim man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsihi man amila salihan fali nafsihi faman abtara fali nafsi kowa kan shi yake wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wa man nakasa fa inna ma yankusu ala nafsi kowa ala nafsihi ala nafsihi kawai ka yi ta kanka la yadurrukum man dalla idha hadaytum alaykum anfusakum saboda da nan ma man amila salihan fali anfusihim yamhadun duk wanda aiki nagari sun shin fada aiki nagari ne dan kansu shi dai Allah ba zai amfana ba wani ma ba zai amfana ba kai ne kadai za ka amfana banjiji Allah ya samu da shi za mu tsaya nan saboda yanayin lokaci aya ta arba'in da hudu abinda muka fada daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah karbi ibadodin mu baki daya Allah ya dakatar da mu da waɗannan darare masu albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh